السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina jin yau hudu ko biyar ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha shida Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul rahmatullahi alaihi domin wannan majalisi namu da muke yi mako mako inda muke karanta littafin masailul jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والنشين مجلس من ثلاثين شدة kuma za mu tashi almas'alatul khamisatu asharata ba'da al-mi'a mas'ala ta ɗari da goma sha biyar idan ba mu manta ba malam ibn abdul rahmatullahi alaihi ya rubuta wannan littafin domin ya faɗakar da 'yan uwa musulmai a game da ayyukan da mutanen jahiliya suke aikatawa na aƙidunsu da abin da ya shafi ibadunsu da abin da ya shafi mu'amalolinsu da kuma ɗabi'unsu manufar rubuta littafin ita ce domin a faɗakar da musulmai su san su sayyiduna huzaifa ibn al-yamani rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa mana yana cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khairi فكنت أسأله عن الشر خشية أن يدركني sahabban annabi sama sun kasance suna tambaya annabi game da alkhairi Huzaifa ya ce ni kuma sai na zama ina tambaya sa game da sharri saboda in guje ma sharrin kada sharrin ya riske ni ya sama mutumin da bai san sharri ba sai ya zata alkhairi yake yi sai ya rika aikata sharrin nan shi yasa mai hikima yake cewa ayyumtu sharra la li sharri walakin li tawqihi ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه na san sharri ba dan in sharri ba sai dan in tsara kaina daga sharri duk wanda ba zai iya tantance sharri daga alkhairi ba to sai ya iya afkawa cikin sharri ya zata alkhairi yake shi yasa dole a yi ma al'umma bayani a game da shirka a mata bayani akan bid'a a mata bayani akan sabo masiya sannan kuma a yi mata bayani akan ayyukan da mutanen jahiliya suke aikatawa kafin zuwan musulunci da kuma yadda musulunci ya goge waɗannan miyagun al'adu na mutanen jahiliya ya kawo kyawawan nau'ukan karantaswa nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu ya dora mu akan daidai kuma ya kashe mu akan daidai ya tashe mu a ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi sallam. مسألة تشاء دليل شابير ما ليش القول على الله بغير ilimi mutanen jahiliya sun kasance suna kirkiran ma Allah magana ba akan ilimi ba sai su faɗi magana su danganta ta zuwa ga Allah ta'ala alhali ba su san Allah ne ya faɗi wannan maganar ba akwai haɗari babba al-imam rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa madaribus saliki fi manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yace Allah ta'ala ya faɗi wasu zanubai guda biyar ya hada su a waje daya na ƙarshen su shi yafi zafi a cikin waɗannan zanuban Allah ta'ala ya ce قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما ta تعلمون Allah ya faɗi wasu abubuwa guda biyar ya ce annabi sama ya faɗa mana ce kul innama harrama rabbi alfawahisha ka ce musu ubangiji na ya haramta ababen da ake ce musu alfasha an sha mana bayani ne ake nufi da alfawahish lafazin alfawahish ko alfahisha ƙwara ɗaya jam'in sa alfawahish yana ɗaukan ma'anar zina yana ɗaukan ma'anar liwatsi sannan yana ɗaukan ma'anar dukkan wani sabo da Allah ta'ala bai yarda da shi ba ana ce masa fahisha ko alfahsha'u jam'in sa sai ya zama alfawahish to Allah ya ce ya haramta alfawahisha ma zahara minha ma batan waɗanda suka bayyana da waɗanda ba su bayyana ba wal isma Allah ya haramta zunubi wal baghy bi sannan Allah ya hana zalunci ba akan gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil sannan ku haɗa Allah ta'ala da wani akan abin da bai saukar da hujja da dalili a kansa ba sai na ƙarshe wa an taqulu Allah ma la ta'lamun sannan kuma ku rika faɗin abubuwa kuna danganta su zuwa ga Allah alhali ba ku san cewa Allah ne ya faɗi ba ko ba shi ya faɗi ba kuna danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ƙa'ida ita ce duk abin da za ka ce Allah ya ce to ka tabbatar da Allah ne ya faɗa a yanzu ka tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa a cikin littafinsa alƙur'ani mai girma ko kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin alhadithul qudusi sai Allah ya ci in aya ce ka jawo aya idan alhadithul qudusi ne ka ce alhadithul misalin aya abinda muka kawo qul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha har zuwa karshe aya qur'ani ce wannan misalin alhadithul kudusi manzo Allah sai a ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى annan sallama ya ce a cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa wanda albarka ta tabbata a gare shi kuma ya zama maɗaukaki sai ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina to na ba shi izini ya zo mai yaƙi ni da shi to sau da shi ne wannan amma littafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar taura ko al'injilu ko azzabur a yau ba ka da hujjar da za ka jawo wata aya a cika ce Allah ne ya ce saboda waɗannan littafan kad hurrifat wa buddilat an jirkita su an juya su amma imani da cewa Allah ne ya saukar da asalinsu kafin a canza su wannan wajibi ne amma ka yanko wata magana a cikin attaura sai ka ce Allah ne ya ce to ba ka da dalili to balle waɗanda kawai sai su yanko wata magana sai su ce Allah ya ce ƙila ma wannan magana karin magana ne na hausawa ko karin magana na larabawa sai mutum kawai yanko sai ya ce Allah ya ce wani ya taɓa ban labari a rediyo ya ce ya ji wani ɗan siyasa wai ai Allah ya ce mai laya kiyaye mai zamani wani ɗan siyasa ne yana jawabi a rediyo wai Allah ne ya ce Allah wai Allah ya ce wai mai laya kiyaye mai zamani wannan wannan ba ƙaramin bala'i ba ne ko kuma irin na bahaushe ya Allah ya ce tashi in taimake ka a ina a ina ayar da Allah ya tashi in taimake ka hadiyin wani nabun alƙawlu ala Allah bi ghairi ilmin danganta magana ga Allah ba tare da an sani ba mutum bai san abu haka Allah ya ce ba ko ba shi ya ce ba shi ce shi ya sa ko aya za ka ja ta Qur'ani in ba ka da tabbas din haka take to kar kai karfin halin da za ka jawo sai ka faɗe ta da hausa ko da yarenka amma kana da tabbas ka haddace ta kai alaran ne ka haddace alkur'ani shi ke nan amma wannan ba na nuna cewa ba za a yi kuskure ba wata rana duk yadda ka kai ga kwarewa a cin alkur'ani za ka ja wata aya kai kuskure akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lura al-imamul kisa'i علي بن الكسائي ينا لقراءة سا وتغاني زوينا جن سلا يقارن سورة الأحكام ولقد مكناكم فيما إن مكن ولقد مكناكم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم منين إيه؟ سمعا وابصارا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم بل ضلوا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون شن بايع وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون al-imam al-kisa'i sai zo karanta sai karanta sai ce wa sarrafna al-ayati la'allahum akwai ɗaya daga cikin khalifofin banu umayya abdul malik bin marwan yana bin sa bayan an gama sallah sai ce akwai wata qira'a ce la'allahum yarji'in sai ya ce ran kai da ina ka ji sai ce kai ka karanta ta anta allazi qara'ta biha anifan fi salatika sai wallahi akhtatu malamin lugha ne ko malamin qur'ani amma mutum da ƙarfin hali ya zo ya jawo aya ba da bai da tabbas a kanta wannan yana cin alƙawari ala Allah bi ghairi kuma ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya saboda ka Allah ba a danganta masa magana sai abin da ka tabbatar da shi ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma ko a cikin alhadithul qudusi ka ce Allah ya ce sai ka jawo aya ko ka jawo hadisi amma faɗin kawai magana ba a da tabbas a ce Allah ne ya ce ɗabi'a ce ta jahiliya ba daidai ba ne Allah ya tsoratar da mu game da haka A ayoyi da yawa misali wa man azlam mimman iftara ala Allah kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wa man azlam mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi yin wannan ayoyin suna tsoratar da mu faɗin abu a danganta ma Allah alhali ba a da tabbas to wannan ita ce mas'ala ta biyar. a cikin mas'alolin da malam ibn abdul rahmatullahi alaihi ya tattara mana su guda 128 المسألة السادسة عشرة بعد المئة المسألة السادسة عشرة بعد المئة والمسألة السادسة عشرة بعد المئة مسألة تدريد شاشدة تناقض أقوالهم وتضاربهم تناقض أقوالهم وتضارب yadda maganganun mutanen jahiliya suke cin karu da juna daga cikin al'adun mutanen jahiliya ko abin da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da su akwai faɗin magana kuma an jima sai su warware ta kuma maganan nan ta addini za su faɗi magana yanzu an jima kuma sai su faɗi wadda za ta warware ta saboda me saboda ba kan gaskiya suke ba kuma ita ƙa'ida ƙa'ida haka take duk abin da ya kasance ƙarya ne to sai ka rika samun shin karo da juna mutum zai faɗi abu kaza yanzu an jima kuma sai ya faɗi saɓaninsa ya manta shi ya faɗa haɗa su saboda abin da ya faɗi ƙarya ne kuma malamai suna cewa ita ƙarya ba ta da ma'ajiya a cikin kwakwalwar ɗan adam kwakwalwar ɗan adam ba inda Allah ta'ala ya tanaji a aje ƙarya a ciki shi yasa yanzu mutum zai faɗi magana an jima kuma in ƙarya ce shi kenan sai zo ya warware da kansa yanzu zai faɗi magana in ƙarya ce maganar tasa to an jiman nan kuma ba za a daɗe ba zai zo ya warware wannan ƙaryar tasa da sannan wata ƙarya ita sai ta jawo mutum kuma ya raki da yawa to shi sa maganar maƙaryaci kullum tana cin karo da junanta zai faɗi yanzu an jima kuma yi shi Allah ta'ala ya kore mu ƙur'ani haka afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan Allah ta'ala ya ce afala ta al alquran wai shin mutane ba za su tinti su karanta qur'ani su tintintini a game da shi su ji ma'anonin su yi aiki da su bane walau kana min indi ghairillah da a ce alqur'anin nan ba daga Allah yake ba ba Allah bane ya saukar da shi to lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu cin karo da juna mai yawa a cin alkur'ani amma alkur'ani daga cin ka'idojin malaman ulumul qur'an suna cewa alkur'ani saddiqu ba'dahu ba'dan qur'ani sashin na gaggata sashi shi yasa suke cewa أولى التفسير an يفسر القرآن بالقرآن لأن بعضه يصدق بعضا tafsirin da ya fi kowanne shi ne a ɗauko aya a fassara ta da ‘yan uwarta aya domin ƙur'ani sashinsa yana gaggata sashi Abun da aka faɗi a can ɓangaren sai ka samu wani ɓangaren ya zo sake gaggata shi Ku kare shi ne wannan to amma duk magana da ta kasance ƙarya ce to sai ka zama tana sai ta zama tana cin karo da juna za a faɗi can kuma an jima sai a faɗa abin da ba shi ke yi shi ne ma yake cewa a tanaqudul wadih lamma kazzabu bil haqqi mutanen jahiliya tunda sun ƙaryata gaskiya to sai ya zama maganganunsu suna cin karo da juna wanda ya ƙaryata gaskiya dama zai zama maƙaryaci domin duk mutumin da za a faɗi gaskiya ya ƙaryata to shi shine maƙaryaci to kuma sai an sa rika samun cin karo tsakanin maganganunsa maganarsa ta yau za ta saba ma ta gobe ta gobe za ta saba ma ta jibi haka za a rika cin karo da juna saboda ƙarya yake faɗa amma ita gaskiya kullum ita ɗaya ce shi yasa malamanmu suke cewa alhaƙu ablaju amma wasidku wal kadhibu lajlaju alhaqu ablaju kullun gaskiya ita fitowa take yi fito fili kuma ɗaya ce ita malam sa'adu Zumbur yake cewa gaskiya ba ta neman ado ko na daɗin muryar zabaya ƙarya ce ƙarya ce mai launi bakwai ita ƙarya tana da launi bakwai ga fari ga baki ga rawaya ya lissafa su duka sai ya ce ga 'ya'ya sun fi dubu ɗaya amma gaskiya ita kullum ɗaya ce ba ta neman ado sannan wal lajlaj kullum ƙarya rawa ta ce kuma tana neman a mata a sa mata kyalli to mutanen jahiliya akan ƙarya suke rayuwa to shi yasa sai maganganun su kasance suna cin karo da juna za su faɗi magana yau an kuma sai magana ta saba ma abin da suka faɗi ɗazu saboda ƙarya ce kuma ba su goyi bayan gaskiya ba kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ce bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahu fahum fi amrin marij bal kadzabu mutanen jahiliya kadzabu sun ƙaryata bil haqqi gaskiya ba su yadda da gaskiya ba لما جاءهم لوك شنو قسكير تزوبس سوى داك شيء سكتن شيء فهم في أمر مريض شيء سكتن شيء أشن الأمر يمي أشن كرو تجولا الأمر المريض الإمام ابن كثير من يشاء الأمر المضطرب المختلف الأمر إنك يسسى باوة الأمر إنك يشن كرو تجولا وحق دم متمن نبي سيا أكن قسكيابا إذا كانوا تحت تاقن جوي وانا سكي دنگا تخنسو zuwa ga addinin musulunci haka za ka gani kowace ƙungiya da ta saba wa manhajin ahlus sunna wal jama'a sai ka same tana da cin karo da juna a cikin maganganunta za ta faɗi magana amma kuma sai ta ƙaryata kanta da kanta in ka ɗauko wani ɓangaren sai ka ji maganar ta kaza da za ka daga zagayo kuma sai ka samu ta faɗi wata kishiyarta kuma akan matsala ɗaya amma ita gaskiya ƙwara ɗaya ce to ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya al'adar su ce aƙidar su ce magana su ta zama tana cin karo da juna saboda ƙarya suke kai kuma ba su yadda da gaskiya da Allah ta'ala ya saukar ba so daga duk musulmi idan yana son maganarsa ta tsaya ta zama ƙwara ɗaya to ya riƙe gaskiya ranar da mutum ya riƙe gaskiya shi ce kuma da gaskiyan nan ake cin nasara gaskiyan nan sifar Allah ce ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من waye ya fi gaskiyar zance fiye da Allah kun sadaka Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa shi Allah shi ne gaskiya sannan sifar annabawa ce gaskiya واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا دك mutanen kirki masu gaskiya النبي النبي عيسى عليه السلام salam Allah ya ce ummu siddiqatun mamarsa mai sannan Allah ya ba mu mun ce ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin gaskiyan nan da ita ake cin nasara الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه yana ba da labarin tarihinsa lokacin yana ɗan ƙarami ya ce ya tashi zai yi tafiya mamarsa ta haɗa shi da ayari sai ta ce masa ya abdalqadiri usika bi shay'in la tansahu wa la tatruku mahma balagat bika alkhutub ce dana zan maka nasiha zan ma wasiyar abu daya duk yadda al'amari ya tsananta kakkai watsi da wannan ka riƙa wannan abu ku ce kuli sidqa ka faɗi gaskiya sun zo suna tafiya sai suka haɗu da 'yan fashi a hanya shi kenan aka zo aka fara caja kowa aka ce kowa ya faɗi abin da yake tare da shi sai kowa ya yi ƙarya ana zuwa kansa aka tambaye sai ya ce shi nera abu kaza ne a cikin jakarsa sai shugaban yan fashi ce a caja kowa aka fara da madugu uban tafiya aka caja kowa duk magana ta saba ma aikinsu abinda aka aka gani a jakarsu daban abinda kuma suka faɗi daban sai kan wannan yaro abdulkadir jilani an zo kansa aka caje shi abin da ya faɗa shi aka gani sai aka ware shi gefe guda shugaban yan fashi ya ce a ware shi gefe guda su kuma sauran da suka yi karya a ware su gefe guda ce kai ko yaro kowa ya karya kai ba ka da wayo ne yarinta ce ta sa ka kai haka sai ce a'a awsatni ummi ala alla akzib mahma balagat bi al-khutub ce ai mamata ta mini wasiya cewa in faɗi gaskiya duk yadda lamari ya tsananta in faɗi gaskiya shi sa na faɗa sai shugaban yan fashi sai ta sai ya ce ausatka ummuka wa lam ta'siha wa na rabbuna wa nahnu na'sihi ce mamakka ta umarce ka da abu ta maka wasiya baka saba mata ba mu kuma ubangijin ya mana wasiya mun saba ce duk mutu ba ce duk mutu ba kowa a mayar mushi da kuɗin shi kaga ta sanadiyar yaro ya faɗi gaskiya yan fashi suka tuba to tasirin gaskiya kenan a cikin abin nan a cikin rayuwar mutum mutum ya gaskiya ya huta a duniya ba zai shiga tashin hankali ba zukata za su so shi amma mutumin da ya kasance mai launin nuka da yawa eh, kullum ya talawwan talawun sarbai kullum yana canza launi irin launin irin launin hawainiya ko kuma huwa imma kawai shi kawai bi ta zaizai duk inda mutane suka karkata shi malam yake wai yuridu an yastarbiya nashi. so yake sai mutane sun yarda da shi mutane ba za su yarda da kai ba amma an ka faɗi gaskiya ko ba daɗe ko ba jima za a gane gaskiya kace faɗi kuma za ka huta ba za ka shiga tashin hankali ba so daga kowanne mai zama mai gaskiya ɗabi'a ce ta jahiliya maganganun su ƙarya ne shi yasa kullum maganganun su suke cin karo da juna in sun ce fari an jima kuma sai su ce baƙi ne to wannan ɗabi'a su ce ta sabi'a المسألة mas'ala ta ɗari da sha bakwai. شابقي الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض mutanen jahiliya sun kasance suna imani da sashen abin da aka saukar su kafirce ma sashi su imani da bangaren abin da aka saukar rabi kuma su kafirce abin da ya musu daɗi shi za su bi wanda ko mai musu daɗi ba ba za su bi ba shi yasa ahlus sunna wal jama'a su ne suke kan daidai suke tsakiya su ne suke bin abin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar gabaki daya a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna kaula ahlul baitin sa ba su wuce gona da iri a game da ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su gaba da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkan wata kungiya ta bata to zaka same ta ta dau dai ta ba daya a abin da ya shafi ayoyin siffofin Allah sun yi imani da duka da abin da Allah ta'ala ya ba da labari cewa sifar kai ne to sun yadda da wannan ba su ɗau wata sifa su ce sun yarda da ita ba wata sifa kuma su yarda da ita a yu'minuna bil kitabi kullihi suna iman da littafin Allah ga ɗaya. daya to ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya sai su ɗau abin da ya musu daɗi abin da kuma bai musu daɗi ba shikenan sai su ki yin imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi masu aikata haka a cikin alkur'ani da yawa kan su aikata haka su yi imani da rabin littafi su kafirce ma rabin littafi to wannan ita ce ka'ida وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم شان لا يتي مسلم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الله تعالى يا كربي القوري دغ بنو إسرائيل شيوا كسر zubar da كسر kasar نصر kada wasu kuma su fitar da wasu ba da hakki ba daga gidajensu suka ce sun yadda kuma suka ce sun shaida haka ana nan ana nan shikenan sai ga sashin su na kashe sashi sannan suna fitar da waɗanda ba sa so daga gidajensu amma kuma idan aka zo da waɗannan danginsu aka ce to gasu an kama su a matsayin fursunonin yaƙi to sai su kuma fansansu su za su kashe da kansu amma idan wasu ba su ba suka kama su a matsayin fursunan yaƙi to sai su je su ba da duk abin da suka mallaka domin su fanso su littafin su na attaura ya umarce su da kar su kashe rai sannan kar su fitar da wani daga gidansa sannan idan yan uwansu an kama su a matsayin fursunan yaƙi su ƴanto su su fito da su su kwato su to sai suka yi aiki da rabin littafi rabin littafi kuma suka ƙi yin aiki da shi wanne suka yi aiki da shi sai suka yi aiki da aiki da umarnin da aka ba su na su riƙa fanso ‘yan uwansu sai suka kafirce ma littafi ta ɓangaren an haramta su musu su kashe ‘yan uwansu sai suna kashe su to shi ne sai Allah ya musu raddi sai ya ce asa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da rabin littafi wani bangare na littafi wani littafin kuma ku kafirce ku yi imani da shi to daga ka'ida ita ce musulmi ya yadda da musulunci ga baki ɗaya, kada ya dau abin da ya masa daɗi wanda kuma bai masa daɗi ba kai sunan ka muslim in an ce muslim shine wanda ya miƙa wuya ga dokokin Allah aslamtu aslamtu na miƙa wuya duk abin da aka ce za a yi zan yi ni ba ni da tsari na ba ni da ƙashin kaina a'a abin da aka tsara min shi zan yi wannan ita ce ka'ida amma idan abin da ya maka sai ka ɗauka wanda kuma bai maka ba shikenan sai ka aje shi gefe guda shi ya sa ka'ida ita ce tsara farillai abu na farko kenan bayan mutum ya tsara farillai ya zo ya tsara sunnoni ya tsara ada lajibba kyakkyawan tsari mutum ya bi ya yi iyakar bakin kokarin abin da zai iya yi ba za a ce musulmi zai iya komai na musulunci ba qur'ani ma faɗa mana cewa kallalan ma yaqdi ma amara ai dan adam har yanzu bai sai ya gama abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi yayi duka ba za ka yi abin da za ka iya yi sauran kuma Allah madaukaki saki sai ya gafarta maka abin da ka kasa yi ai dalilin da yasa aka saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله هزوا إن أخذوا تقتل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها to imani da littafin Allah gabaki ɗaya wajibi ne ita ce ɗabi'ar musulmi amma imani da rabin littafi sannan a ƙiyadda da wani ɓangaren imani da musulunci rabi a wani bangaren kuma a kiyarda da musulunci to ɗabi'a ce ta mutanen da suke tun kafin musulunci ko wanda musulunci ya zo ya same su a mummuna al'ada akan miyagun aƙidu a halin jahiliya su suke da wannan ɗabi'a amma ba ɗabi'ar musulmi ba ce musulmi ɗabi'a sai yana jira a ce me zai yi ita ce ka'ida sayyiduna abdullahi mas'udin radiyallahu ta'ala anhu wata rana yana wa'azi ya karanta ma mata mata yake wa'azi yana musu wa'azi sai ya faɗin musu wani hukunci ya ce hukuncin ba kyau sai wata mata sai ta ɗaga hannu sai ta ce ni na karanta ƙur'ani tun daga farko ƙarshe ban ga abin da kake faɗi ba sai ce ki karanta ƙur'ani in kin karanta ƙur'ani za ki ga abin da nake faɗi ta sake zuwa bayan kwana ɗaya ta ce masa ta karanta ƙur'ani tun daga farko ƙarshe ita bata ga abin da yake faɗi ba ce kin karanta qur'ani kika ce duka ta ce eh ta karanta ce to Allah ta'ala yana cewa ma atakum rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya baku ku karba abinda annabi sama ya hana ku kuma ku hannu to wannan abinda na faɗa muku hadisi ne manzo Allah ta sama ya karantar da mu shi to in a zuciyar mutum akwai son zuciya in an kamo shi ta nan sai kamjin sai ta ce to abinda ka faɗa matar ka ba ta yi ita so take dole sai ta sai ta ɓata abinda sai na abdullahi bin mas'ud yake karanta ba sai abdullahi bin mas'udin sai ce ƙarya kike yi idan ba ta yi wallahi ba zan zauna da ita ba na fi ƙaunar manzon sama fiye da ita ki je gidana ki duba to su haka suke gabaci ɗaya musulunci suke aiki da shi ce in dai in dai ba ta yin abin da na faɗa wallahi ba zan zauna da ita ba ba mata ta bace ba yadda za a yi ta saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in ci gaba da zama da ita ba zai yiwu ba ce annabi sallallahu ya faɗa abu ya ce ai abu kaza ki ta ki sannan ta zama matata ba matata bace to dama da yin wannan kuma ake gane imani wanda ake jarabawa wajibi ne imani da littafin Allah gabaki da wajibi ne imani da musulunci gabaki daya ka yi iyaka abin da za ka iya yi duk abin da kake da ikon yi Allah ya sani abin da kuma baka da ikon yin sa Allah ya sani yi kokari ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ikon yi abin da Allah kuma bai baka ikon yi ba shi ke sai Allah ya fi baka shi yasa hatta zunubai Allah ya sa su matakai akwai kaba'ir akwai sayyi'at Qur'an ya ce in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukhaffir ankum sayyi'atikum in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum tabbas in za ku ban manya manyan zinubai mu kuma Allah ta'ala ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum za mu goge muku kananan zinuban ku waɗanda ba su kai kaba'ir ba ka'ida ce ta Allah in mutum ya babban sabo to sai Allah madaukai sai ya goge masa kananan zanubansa saboda me Allah ya ga zuciyarsa ya ga yadda yake da kokarin tsara dokokinsa daidai bakin iyawarsa to in ya tsara manya-manyan sai Allah madaukakin sarki sai ya gafarta masa kanana Kananan waɗanda ba su kai waɗannan manya-manyan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan tsare su المسألة الثامنة عشرة بعد المئة مسألة تأريد شهر تقش الإيمان ببعض الرسل دون بعض mutanen jahiliya sun kasance suna imani da wasu daga cikin manzanni suna kafirce ma wasu daga cikin manzanni sai su yadda sai su ce sun yadda da annabi isa amma kuma ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba farawa daga jahiliya yahudawa yahudawa da annabawan da aka aiko kafin annabi musa sun yarda da su da kuma annabi musa amma da annabi isa alaihi salam yazo sai suka kafarce masa su kuma kiristoci sun yarda da duk annabawa amma ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da imanin ma da annabi musa na ƙarya ne amma dai sukan yi kara a lokacin da suka yi taron haɗin baki suka ce ai sun yafa duk abin da suke zargin ma yahudawa sun musu na cewa sun suka kashe annabi isa alaihi salam kamar yadda suke fada suka ce sun yafe musu to amma sai suka ce ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ce sau da haka ka'ida ita ce mutumin da bai yadda da annabi kwara ɗaya daga cikin annabawan Allah ba duka ya kafirce ma annabawa ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا شلت على كل أولئك هم الكافرون حقا وأن سكي ربط أكانا أن بابا سكي ربط أكانا أن لا دمعي كنسا فربط أكانا أن بابا دا أن بابا ستشي من يدد وأن أن بابا وانت أن بابا قوبا ميدد الشيبا سنا أتاء عذابا عذابا بكتير دنجا haka suke ma annabawan Allah a ji a zaba zaba ba kuturin danja wancan shi sun yarda da shi wancan musu ce ba su yarda da shi ba to sai Allah ce waɗannan su ne kafirai na gaskiya na tabbas in kana neman tsantsan kafirai to idan ka samu masu raba tsakanin annabawan Allah su ce sun yi imani da wani su ce ba su yarda wani ba to waɗannan su ne asalin arna asalin kafirai ce amma su siffofin mummunai la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu mummunai ba ma raba tsakanin manzannin Allah duka manzannin Allah mun imani da su shi yasa daga cikin arkanin imani sitta akwai me wa tu'mina bir rusul kai imani da manzannin Allah kullihim dukkaninsu duka manzannin Allah mutum ya yarda da ya yadda da su a matsayin annabawa manzanni mursalai da Allah ta'ala ya aiko su duk da ba wajen shi aka aiko su ba amma an aiko su kafin annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dan Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa imani da manzanni wajibi ne sai da yasa lokacin da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da annabi sallallahu ya saukar da manzanni duka annabi sallallahu ya salla tare da su الأنبياء جميعهم أحياء لما أتى البيت المقدس جاءوا قال الإمام وكلهم مأمومة haka mai waƙa ya ce annabawan Allah dukkaninsu suna rayuwar barzaku suna da rai lokacin da annabi sama ya zo baitul maqdis sai da Allah ya tayan mishi da su was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu annabi ya musu sallah sai aka ce ga tunan tun daga annabi adam har annabi isa alaihi salam tambaye su aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu shin mun sanya wani koma bayan Allah a matsayin abin bauta wanda ake bauta mawa tambaye su sannan kuma annabi sama ya rike riskar su a sama ya riski annabi adam salam a sama ta daya ya riski annabi musa salam a sama ta shida ya riski annabi yusuf salam a sama ta uku ya riski annabi yahya da annabi isa alaihi salatu wassalam a sama ta biyu ya riska annabi ibrahim alaihi salam a sama ta bakwai bi ya gansu kuma kowannensu sai da suka masa bishara kowannensu sai da ya masa bishara da alkhairi kuma ya ma al'ummar samu kenan bishara cewa Allah ya zaɓe mu ya ba mu alkhairi annabin mu shi fi kowane annabi mu ma sai fi kowace al'umma lamma da Allahu da'iyana li ta'atihi bi akramir rusuli kunna aw ashraf al da Allah ta'ala ya kira annabinsa shi yafi kowane annabi daraja saboda da'ar da yake ma Allah mu kuma sai muka zama mu ce al'umma mu ne al'umma da fi kowace daraja da kima da matsayi sannan kuma mu za mu ma al'ummatan da za su zo annabawa shaida وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا mu za mu ma al'ummatai shaida cewa annabawansu tabbas sun isar da saƙo annabi nuhu alaihi salam mu ne za mu masa shaida cewa tabbas ya isar da saƙon Allah mun karanta a cikin alƙur'ani ayoyi da yawa suna bayani akan yadda annabi nuhu ya gwagwarmaya da mutanensa inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum adhabun alim hmm? ayoyi da yawa annabi ibrahim alaihi salam wa inna min shi'atihi la ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم جاء النبوان الله قباكي لا musu مسشيدا to amma mutanen jahiliya sun kasance ɗabi'unsu daga ciki akwai at-tafriqu bainar rusul sun kasance suna raba tsakanin manzannin Allah su ce sun yi imani da wasu da su kuma suke imani da su to daga wajibi ne musulmi ya imani da manzannin Allah baki ɗaya ya yadda da su a matsayin manzanni ne da Allah subhanahu Taala ya aiko ya saukar da ya fifita su akan sauran halittu wasu daga cikinsu ya ba su littafai wasu kuma bai ba su littafi ba wasu Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana su ya kama sunansu a cin alƙur'ani wasu kuma Allah bai kama sunansu ya ambata mana a cin alƙur'ani ba shi yasa malamai suke cewa yajibu al-iman bil rusuli ijmalan wa tafsila wajibi ne mutum ya imani da manzannin Allah a dunkule sannan wajibinsa ne ya imani da su a rarrabe ka ce amantu bi rusulillahi kullihim wajibi ne mutum ya ce duk ya yi imani da manzannin Allah duka sannan ka rika ɗaukar su amantu bi adama alayhi salam amantu bi bi nuhin amantu bi ibrahim amantu bi hud amantu bi eh, salihin amantu bi lut amantu duk manzannin Allah mutum ya imani da su gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana halin da muke ciki abubuwa da muke ciki na damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana abubuwa da ake ciki a ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana su wajen Allah subhanahu wa ta'ala ake komawa duk lokacin da al'amura suka tsananta to wajen Allah ake komawa akwai sabubban da suke jawo tsanani a cikin al'umma ba haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake abubuwansa ba sannan wani mutum ɗaya a matsayinsa na shugaba bai isa ya yi ma mutane damuwarsu ba wanda yake jin cewa shugaban ƙasa shine zai iya yaye masa damuwarsa to yana da matsala a cikin imaninsa duk wanda yake tsammanin cewa shugaban ƙasa ne zai yaye masa damuwarsa to yana da matsala a game da imaninsa da aƙidarsa a wajen Allah ake tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki shugaban ƙasa ke taimaki shugabanni gabaki dai akan aiwatar da abin da yake na alkhairi haka ake cewa amma danganta damuwa zuwa ga wani a ce wani ne ya jawo damuwa ba ɗabi'a ba ce ta musulmi ɗabi'a ce ta kafirai in damuwa ta same su sai su ce daga wane ne وإن تصبهم سيئة يطيروا يطيروا بموسى ومن معه banu isra'il daga cikin ɗabi'unsu kafirai idan wani abu na damuwa ya same sai canfi sai su musa ne ya ja mana ka ƙarar allah bai ɓoye mana ba ya tsayyahu bi musa wa annabi musa da mabiyansa ne suka ja mana wannan gwamnati muna mata fatan alkhairi kuma wajibi ne musulmi ne mata fatan alkhairi mai hankali ya yi ma shugabanni addu'a dama manhajin ahlus sunna wal jama'a kenan ba manhajin ahlus sunna wal jama'a bane zagin shugabanni da faɗin laifinsu ko tattaunawa akan abin da ba ka da ilimi a kansa ba aikinka ba ne ba sa ka ba baka san abin da ake yi ba wanda za ka yana magana kan gwamnati a cikin irin al'ummatanmu shi kan shi bai san kan shi ba kan kanshi bai kamata a bashi da kanshi ba amma yana da ƙarfin halin da zai zo ya ɗau matsalolin da sai wani minista ne zai iya fitowa ya yi jawabi amma sai ga mutum ya zo ya zauna ya ci alala ya ƙoshi bai san kan kanshi ba amma yanzu yana maganganun da ba haka suke ba wallahi musulmi ana masa tarbiyya akan ya zama yana da yana da kamun baki ka san abin da zaka faɗi kuma duk abin da zaka faɗa ana kirgawa shi yasa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya fito da harshen sa sai ya kama harshen sa ya riƙe sai ce hadha alladhi awqa'ana fil mahalik yace wannan shine yake kai mu zuwa ga halaka shi sa balarabe yake cewa maqtalur rajuli bayna fakkaihi maqtalur rajuli bayna fakkaihi kullun baki shi kan yanka wuya shine maqtalur rajuli baina fakkaihi احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان قم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان yace ka tsara harshenka ya kai dan adam maciji ne dafi gare shi kai ya sare ka ka je makabarta ka tsaya da za ka yi magana da gawawwaki ka tattambe su ka ce mutum nawa ne harshen sa ya ja masa ya zo kabarin nan suna da yawa bakin shi ya ja mishi aka kashe shi to me yasa mutum zai rika zuwa ba zai faɗi alkhairi ba kuma mu tarbiyyar da aka faɗa mana ita ce ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ba zai yi imani da Allah da lahira to idan ya faɗa alheri ko ya shi in ka san ba za ka faɗa alheri ba kai shi الصمت الصمت أزين بالفتى من منطق في غير حينه kai shiru kakka yi magana shi ya fi cancanta idan magana ba ta cancanta a yi ta ba ba lokacinta ba kai ba ka da iliminta ka san hakikanin abin da ke faruwa ba sai ka ce sai kai magana ko kuma sai ka rubuta a facebook dandalin ƙarya dandalin maƙaryata facebook kenan kashi kashi casa'in a cikin ɗari na masu masu da facebook maƙaryata ne in ba rage ba akwai wani mai bincike da ya ce kashi casa'in da biyar to ni na rage biyar a goma yanzu nan mutum zai zauna ya kirkiri ƙarya ya killa duniya kowa ya gani shi ga makaryaci wanda ya shirya shiga wuta abinda mutum bai da dalili bai da hujja a kansa kan yi makan mu a kan wannan kuma akwai wani abu na zamantakewar rayuwa har yau ba ma ɗaukan wannan darasin an shayi mana wa'azi an shayi mana wa'azi a nan masallacin lokacin da aka rantsar da wannan aka aka aka aka aka aka aka aka yi zaben nan wannan zaben wannan zaben mai albarka sai da na faɗa mana na ce mana ɗabi'ar mu ita ce kullum mu ba yadda za a yi namu ya zama shugaba mu goyi bayansa mu rufa masa asiri wannan tarihin mu ne a Najeriya ba lalatattun mutane kamar ɓangaren mu duk lokacin da aka zaɓi shugaba daga ɓangaren mu muke fara muke fara shirya masa zani a kasuwa a ga al'aurashi waɗanda ba mu ba suna in sun yi shugaba shugaba fito daga cikinsu lullube shi suke komin aibin da yake da shi su lullube shi ya laifi su ce bai yi ba amma muna mu bai yi laifi ba sai mu ce ya yi laifi to wajibi ne mu ɗau darasi mu canza mu fahimci cewa duniya ba haka take ba lahira ma ba haka take ba ɗabi'a ta addini ba haka take ba sannan ɗabi'ar zaman duniya nan ba haka take ba in za mu canza mu canza ko mu za mu canza ba za mu yi abubuwa haka nan kullum ya zo mu ne a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya ganar da mu ya fahimtar da mu gaskiya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ka tsare mu daga binta Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu ka sanya alkhairi a cikin zukatansu kai musu albarka ka ba su ƙarfin gwiwa da azama wajen aiwatar da abin da ya kasance alkhairi ne ga ƙasa da kuma 'yan ƙasa gabaki daya musammanmahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh